aikin ya gama shiga bed aikin ya gama ya shiga bedroom zai yi wanka har ya yi shirin bacci ikilas tana falo kayan wuta a kashe ya koma room din ikilas na biye da shi magani ta bashi ya sha ta miƙa masa na shafawa ga shi ka shafa a kaji Umar har ga Allah ya fi so ta shafa masa ko zai rage zafin radadin sha'awarsa kallon ta yi je ki kira min mama ko ummi su shafa min tunda mai zaman jinyar bata da amfani turo baki ta yi ta ci gaba da yin shimfiɗar ta a ƙasa ta kwanta abinta haushi umar ya ji ta ki shafa masa ajiye maganin ya yi a ƙasa ya yi kwanciyarsa ikilar suna kallonsa da ido ɗaya sai da ta tabbatar ya yi bacci kana ta lallaba ta cire masa riga ta shafa masa a hankali don kar ta tashe shi tana gama ta koma wajenta ta kwanta duk abin da ta yi umar na jinta don idonsa biyu bai yi bacci ba sai wani lunshi ido ya kera fari-fari da su wani numfashi da hmm, shirin sai daɗi da murmushi ya dinga ji ba tare da ikilar sani ba bikin su sadiya sai ƙaratowa yake suna ta shirye-shirye saura three bikin su umma ba zama ba zama sai karbewa babban su umar kuɗi take yi wai ala dole dole ana hidimar biki ni dai na ce to uban me ake yi su ma fa da kuɗin su amma sai wani uban karɓa masa kuɗi suke yi ya hana sakat akan ikilas shi fa dole su wanka su wankan tsinke sai su rika shi gidan zai je da kansa shi ala dole a nuna mishi gidan Baban babansa da mom ɗinta ne suka yi sallama su umar ba kalar zagi da cin mutuncin da ba su yi babba da mama ba duk abin da suka yi a kunnen umar don haka ya ce su je zai aiko da takardar sakin sahar da haɗi ce sai suka je sun rabu da ƙaya ikilas na kicin tana shirya dina food ƙiri-ƙiri ta ji a wayarta da ke gefe namban umar ta gani da sauri ta buɗe text ɗin kina ina kawai ta gani da fira ta tura masa ina kicin girki nake minti ɗaya wani sakon ya faɗo da gwalgwalo dai ki sauri ni ki taho ki bani magani na da fira ta yi ka san inda yake ka je ka sha mana please ir sai ga kiransa tana ɗagawa cike da faɗa ban san shirme ki sauri ki zo kuma ki kawo min girki Naki. kin ji ko ina magana kina wani mai min magana ki ka min girki dan na ji irin ki did ya kashe wayar kallon waya ta yi ta saki murmushi sannan ta gyara kicin ta ɗebo na umar ta shirya a lafiyayyen tire na yan gayu wanka ta yi ta yi shirinta na kayan baccin ta masu kyau abinci ta ɗauka ta shiga faɗin umar kwance yake Edmund makale a kunnen sa, yana sauraron karatun alkur'ani ta shigo falon bakin ta dauke da sallama a hankali ya amsa mata ya mata kallon kurilla sanyi ya ji ya mamaye zuciyarsa fari sal farin ciki yake tsintar kansa da zarar ya yi tozali da ikilas ita ma ikilas ta rasa dalili kullum idan ba sa tare da umar ba ta jin daɗi kwata-kwata a rayuwarta cirin hannunta ta ajiye a gaban umar cike da yanga las maganin umar ta ɗauko daga yau an gama shan magani ya ƙare kakaf kaf Umar bai so haka ba don ikilar da ke jinyarsa yana jin daɗinsa musamman wanda take shafa masa a jiki domin in ta shafa masa wani nishaɗi da ni'ima yake ji. Abinci ta buɗe kamshi ya cika wajen ya bi iska ya ɗaki hancin Umar nan take lumshi ido sai lokacin ya san lallai yana jin yunwa. Cabbage soft ta sha, ta sha kifi da pounded. Wato pounded yam, sai kunun aya mai daɗin gaske da ta haɗa yi sanyi Sevin ɗinsa ta yi nan ya hau ci yana kora kunun aya mai sanyi. Sai da ya koshi ta ɗauki ragowar a plus ɗin ita ma ta fara ci tana rufe ido sai sosa kunne take yi tana eh, na iya girki wallahi wallahi na iya girki na iya girki ya ka girkin nan ya haɗu sai yau na san lallai na iya girki kai lallai mijina ya gama jin daɗi dan zai kwashi gara kallon kai umar yake yadda take yabon ganta ya tsina fuska ya tsina ai ai idan yayi mutane zaki bari su yaba ba ba kai ta girgiza ni ba ruwana ba na jiran mutane su yaba idan yayi na sani murmushi umar yayi tare da ɗaukan maganin sa ya shanye already ya wanke jallabiya a jikinsa ai already ya yi wankan jallabiya a jikinsa tole dai shiga ya yi burosh ya fito ikilasko kwanika ta kwashe ta kara gyara wajen ɗakin ummi ta koma tulet ta wuce ta ƙara yin brush ta fito ko kula ummi ba ta yi ba ta wuce ta bar ɗakin hango umar ta yi zaune gefen bed yana jiranta maganin shafa ta ɗauko gadon ta tana a bayan shi ba ta san ba ɓata mata lokaci tana da wani plan da za ta rubuta a jota ɗinta hansop ta ce wa umar hansop ta ce wa umar ba musu ya ɗage hannayensa sama rigar ta taro kamar wani yaron goye ta ɗago ta sama hannunta ya gogi kirjin kirjin kirjin umar nokewa ya yana shan yaji fasa cire masa rigar ta tana dira tana daga kan din ta dawo gabansa ta tsaya tana kallonsa shi kuwa ka ƙasa yake kallo ikilas ta zo zata ciwonsa ne zai dawo hannun biyu ta sa fuskarsa za ta ɗago kansa ta ɗauko hannunta guda biyu ta sa a fuskarsa za ta ɗago kansa kin yarda kin yarda ya ɗaga kan don kar ta ga kalar yanda idan sai jajir rike kansa ya da kyau ta yi ta yi iyayenta amma ta kasa ɗagawa kyale shi ta yi ta koma bayansa zama ta yi tare da miƙe kafafuwa ta saka shi a tsakiya ta cire masa riga tik daga shi sai boxers habawa umar kawai baburetin ya fara dan dauriyarsa gaba ɗaya ta gama karewa sai wani rawa yake tamkar mai jin sanyi tana so ya kwace jikinsa yana so ya kwace jikinsa gudun aikata haramci amma ina zuciyarsa ba za ta bari ba yana ji yana ganin ikilarsa rungumo shi jikinta ya kwanta rashe rashe a jikinta duk ta zata ciwonsa ne zai tashi sumarsa mai matakar laushi tsantsi ga yawa ta dinga shafawa hankali umar kara gyara kwanciyarsa ya yi a jikinta yana narkewa tare da sa hannayensa ya rungumo to masu laushin a nutse ta ɗauki zaitun guntun wanda ya rage ta fara robin sassan jikin sa wato oga umar umar wani ajiyar zuciya yake kawai a ransa yana Allah sa malamin ya bashi wani maganin na shabawa saboda ikilarsa duk gabe za masa jiki wallahi ita kuma ikilarsa hmm, a jininta take jin ma ya ga laushi tsantsin fatar umar wanda hutu ya ratsa ta domin wannan laushin fata sai ka ce wani fulawa daɗin shafa sikin ɗinsa take shi yasa take shafawa hankali tana ƙara lallaɓawa saboda kar daɗi ya ƙare ta shafa can ta shafa nan tsintar kansu suka yi cike da shauƙin daɗi har ta gama shafa masa a gaban ƙirjinsa ya juya ya kifa kansa duk a jikinta yana shakar ƙamshinta mai daɗi kafin ta ƙarasa shafa wa umar ta gama kure masa malejinsa yadda kansa ke a jikin ikilar dagowa ya yi a hankali ya fara kisan wuyanta haka suka ci ya ci gaba da shafa jikinta da zafi zafi ya haɗe bakin su wuri ɗaya tsotsa kawai yake cike da salon ƙwarewa ita ma haka take shanye wa umar lips masu tsananin birge ta idon ta alumshe yake tana amsar sako umar ya zare mata yan rigar baccinta daga ita sai wata yar kankanuwar bes nan ya birkice gaba ɗaya ya ga palace albarkatun sosai ya fara shafa su tare da sokin ɗinsu tsorata ya kidan sai ta kwace jikinta ta mayar da rigarta za ta sauka daga kan bed din kamar dan maye ya rako ya ko ya rakota tare da ita a gaban da hankalin murya ce calm down calm down ba zan take dokar Allah ba ba abin da zan miki kin ji hawaye ikilas take ita fa za a yi mata ciki ba ta fara aikin gwamnatin ta ba to wadan daga shiga sai ciki Umar ganin tana kuka ya fara lallashin ta yana shafa gadon bayan ta tare da manna ta kirjinsa a natsaye ce me kike kuka kuma narkewa ta kare tana shisheka haka kawai za ka min ciki ban fara aikin gwamnati ba subhanallah ikilas ke fa ba matata bace ta ya zan miki ciki hannunki ma da nake rikewa ba a san raina ba ne. ke ma kin sani da sahara kika ce ma zan wace ki sai na yadda tunda ita matata ce kishi da bacin rai mai yawa a ikilas ci kanta ciki kwance jikinta ta yi cike da masifa ta kwace jikinta fu ta sauka ƙasa kan shimfiɗar tana tukunkuni sai ka ce wata tsohuwar mayya maganar duniya umar ya yi wa ikilas amma ta kyamsawa, waya sai ɗauka ya tura mata text lallai za ki rasa aikin gwamnati yarinya da sauri ta masa rufile cike da masifa ta ce na rasa mana na rasa aikin gwamnatin sai me ba sai na yi business ba wa zai baki jari to mai so na wanda nake so waye shi ba zan faɗa ba ni ma ni kaɗai ban ai umar jan tsaki yayi sannan ya gyara kwanciyarsa ya ajiye wayar ko me ya tuno oho irin ikilar sai a waya duk da cewar ikilar ɗakin su ɗaya suna tare Tunda da ta ki magana a fili da sauri ta ɗauki waya kamar ba rum ɗaya suke ba hello menene kuma cewar ikilas ki magana that's want ya kashe wayar tare da leko da kansa ta kasan bit din kamar an Tsineta ta ta ce ya umar ya umar a saitin fuskarsa na'am ya aka yi ka je da ni ofis ɗinka na dinga taya ka aiki sai ka koya min ba zan je da ke ba ke fa kika ce ba za ki aikin ba wasa nake ma Allah ko dan dan Allah da annabi ko da ka ɗanɗana min na hau kujeranka mai jujjuyawar nan kaji ayya yaya umar kaji ko signing sai na maka ko please ko ma ya kwanta ya ce sleep jo kin dame ni da ƙyar umar ya samu bacci ya sabo ya yi ya yi bacci tare da sha'awar ikilas ikilas ko kusan kwana ta yi tana tunani kitsin da suka yi da umar da yadda ya mirzata domin Umar ƙwararre ne. Sultan da Raj tare da sauran wasu firins ɗin Umar ne suka zo da yamma sai hira suke ta sha na bikin Sultan a yi nan da one week. Ƙarar ikilar suka jiyo daga kamfan wurin gadin Umar ya riga kowa fita waje suna shiga Naja da Aisha ya gani sun wa ikilar taron dangi suna dukanta daga nan suka ɗauke ta suka jefa ta cikin swimming pool da ke wajen ji kake tanjam cikin su babu wanda ya san Umar ya zo wajen ikilas da yake jaruma ce tuni ta fito da kanta daga ruwan hannun na ya tafke da na Aisha ya haɗa a wuri ɗaya igiya ya samu ya haɗe su a jikin bishiya ya ɗaure su tam ya zare bai ya fara laftar su bai ji bai gani sai da ya farfasa musu jiki tas da ƴan sultan suka rike Umar ikilas ko gwalo take musu tana kwalawa da ƙarfi wallahi sai ya umar ƙara musu wallahi sai kayi ƙara musu yauwa ya ƙara musu kuma idan ta ga sun sosa wajen sai ta fara cewa musu a sosa mata a sosa mata eh ƙara musu ya umar su sosa su sultan har dariya ikilarsa ba su kamar wata taɓaiɓiya Umar marayi na ce ta zo kamar za ta cire bakinta saboda masifa zagin umar da friends ɗinsa take ta uwa da uba tare da shakowar ikilas umar ne ya tinciko ikilas daga hannun umma gaba haɗe suka bar wajen kwance yaranta ta yi ta jasu suna ta kuka ba ji ba gani wajen babba ta wuce ta tarar baya nan waya ta maka masa yana ɗagawa ta dinga zazzaga bala'i da ruwan masifa ki bari na dawo sai na san abun yi zan yi ya kashe gaba ɗaya rahina ta hana gidansa zaman lafiya babba yana dawowa ya kira umar ya sanar masa komai babba nan ya watsar da zancen bai kara sauraron hajiya rahina ba haushi kamar su mutu mamar kuwa kallonsa kawai take yi umar ya warke sosai ko munanan mafarkan nan ma ya daina bikin sultan saura two days gashi baban yasmin budurwar sultan ya hana fati da sauran shagare walima da ɗaurin aure kawai sai kai amarya umar ba zama ikilas ta shiga damuwa ba ta ganin umar gashi two days ita kaɗai take kwana a room ɗinta duk sai ta ji kewarsa shi ma umar dan kawai sultan ne ya zame masa dole da ba zai iya zama ba tare da ikilas na kusa da shi ba an je ɗaurin aure sun dawo an gama walima da komai yan mata da samari cike tab a side ɗin sultan wasu da matansu suka zo ga wasu dangin su sultan yan mata birjik sai shi shige wa sultan sai su shishige wa Umar wanda a wajen Umar ko kallo ba su ishe shi ba tunanin ikilas yake yi ikilas tana zaune ta yi tagumi da waya a hannunta tunani ɗaya kar Umar ya ga wata budurwa ya kyasa ko abinci ta kasa ce su ummi sun yi sun yi har sun kyale ta ƙara wayarta ta yi alamar kira ya shigo sweet Umar ya bayyana akan screen ɗinta sunan da ta rubuta masa fa kenan sweet Umar da sauri ta ɗaga ta ɗaga kafin ta yi magana ya ce ki shirya ki sa direba ki ce ya kawo ki gidan su sultan ki sauri fa oke ta ce tare da fadawa tare da wanka ta yi ta san gidan biki ne don haka ta zauna ta tsantsara kwalliya wata dogon riga lace ta sa light blue da baki rigar daga sama ta mai ƙasa kuma ta yi tirgiza tirgiza kamar amarya bata ɗaura ɗan kwari ba siririn gele baki da jaka da takalmi da bakake ta sa takalmi mai ɗan tudu ta yi kyau sosai abinka ga farar fata mama da mami kai mama da ummi ta yi wa sallama ta fita kanta ta yi a cuci maza ta yi kyau kowa ya ganta sai ya kyasa direba har gidansu sultan ya kai ta yi juya cike da katawakin ɗinta ta taka har ciki kowa sai kallonta yake yi wasu ma kamshinta ne ya jawo hankalinsu zuwa gareta. umar yana saman bene yana kallonta nan take ji kishi da ma bai ce ta zo ba daurewa ya danne zuciyarsa raj ne ya mata iso har wajen maman sultan ta mata allah sanya alkai sannan ya kawo ta falon da umar yake maza ta gani damkan damkan wasu da matansu ido aka zuba mata kunya ta kama ta kafin ta yi magana umar ya dallawa rata rara an kawo ikilas wajen maza za a kalle ta dariya rata ya ce a ah, to menene namu a ciki tsaki umar ya yi ya ko hannun kiran suka shige wani bedroom sai dariya mazan ke suna wa umar tsaya kowa da abin da yake cewa kai wasu har nema suke su ji abin da ake cewa to ba za a hidi ba domin ni dai ba zan tsaya sauraron su ba bin ɗakin can zan yi ba zan tsaya jin me za su faɗa ba kallon ta umar yake sosai yadda ta yi kyau komai na ta can tsayin daidai kibar ta normal his brace ma komai daidai abin birgewa ga kunci a gaban goshin ta sak na larabawa ba wata kwalliya ta fa, amma mugun kyau take yi kunya ta ji yayin da umar ya kafe ta da mayun idanuwansa masu rikita mata tunani a nutse ya kara kallon ta kin yi kyau yan mata amma rigar ta matsayi ki da yawa ga mayafi nan ki ɗauko karami kin ɗauko karami an gama kalle minki a waje ko hmm, ni fa ba wanda suka kalle ni har wani kyau na yi. da za a kalle ni wani kallo ya rage da za a mini bayan da na yi tallatiti ka san ai kallo an gama yi min shi ko please da na tuna min baya maganar yanzu muke cewar umar fara ikilas ta ido da wanda ya sa ba shiri umar ya lumshe idonsa domin wannan kallo ta hmm. ka umar kai kamar ka umar kai kamar wani saurayi saurayi ko wanda suka ce suna sona ba sa min haka amma kai kullum salim ka gan shi yadda yake so na amma baya min wannan tambayar. wai ikilas ba a dole wayo za ta yi wa umar wai ta ji ko yana santa ki daina min zancen dan iskan yaran nan mara tarbiya cewar umar yayi yayi ta son ki mana menene nawa a ciki abunda ina da matata ta kai ci ikilas ta ji wani kishi da tarin bakin ciki ta ji ya ishige ta nan take ta ya canza kwalla ta taru a ta. da sauri ta saita kanta ta hanyar murmushin yake ahab gaya wa wanda bai san da labari ba daɗin abun dai matar taka da ba ta son ka ba ta damu da kai ba ta murguda mai baki menene haɗinki da matata to na ga alama kin tsane ta da yawa taɓe baki ta yi me zan maka ka kira ni nan gidan abinci za ki na ci sannan mu je kira ka ne ɗaukan amarya sultan cike da shugaba ta turo baki tana dire-dire da kafafuwa ni gaskiya mm, mm, mm, sa sai dai ka bari ne kwalliyata sai da ka bari ne kwalliyata za ka ce na shiga kicin please kai odan abinci sai mu tafi ka ci kuma kai amarya ni me zan je ne tunda ni ba kawarta ba ce to naji sarkin surutu mu je na raka ki kicin din mama sultan ba musu ta ce to hannunta ya rike suka fito suna fitowa friends din umar suka saki tafi kana kana wuta fa man kowanne da kalar tsiyar da yake wa umar sultan ya ce ku kyale shi ai da nuna mana yake shi na Allah ne na Allah ne mu ne ‘yan iska saki umar ya bebi ikilas ɗinsa kawai ya ja har cikin gida faɗin mama ko ina kallon su ake maman sultan ta fara sallallame o umar bakwa da kunya kai sultan sai dai Allah ya shirye ku kai da sultan wallahi duk mutanen nan amma tsallake su kuke ku zo ku dame ni menene kuma mama ga ƙanwata za ta min girki a kicin ɗinki kun iya gulma ku dai ba za ku ci abincin biki ba ko har da wani kawo ta kanwar kanwar kawai ta ma aiki ko shigo mu je ikilas ko eh sunanta kenan mama cewar ikilas mama na juyawa umar yayi wa ikilas rada a kunne indomi zaki dafa min ki kira ni a waya idan kin gama kin ji mama ce ta bawa ikilas wasu kayan ta ce yata sa kayan nan kar na jikin ke samu damuwa ko karɓa ta yi ta cire nata kayan a ɗakin maman sultan ta sa zanin atamfa da wata tishet ta faɗa kicin bata jima ba ta shirya masa egg sauce sauce sauce sauce to ba za su kawo soft drinks sha da shi ba to a takaice dai da kuskus, ta sha koren wake da hanta da plus masu kyau ta zuba masa oh a plus masu kyau hmm. apple ta wanke ta markaɗa ta juye a jog ba tare da ta sa komai a ciki ba ta sa a fridge kafin ta sa kayanta ta ɗau sanyi ɗakin maman sultan ta koma ta sake yin wanka a toilet ɗinta mom sultan tana jin ikilar tana birge ta bata da duhun kai wayayya da ita kayan kwalliyar jakarta ta ɗauko ta ƙara shirya kwalliya ta mayar da kayan da ta zo da shi babu wanda zai ce mata shiga kicin ta yi girki a wani basket mai kyau mai kyau da kyalli da haske ta shirya abincin sannan ta kirawo Umar minti uku sai gashi har